litinin 18 ga watan satumba na shekara 2017 aka buga wasa ɗaya tilo da ya rage a bangaren la liga na kasar spain na shekara 2017 zuwa 2018 a wasan mako na hudu kungiyar kwallon kafa ta espanyol ɗin ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta salta biyu da kwallo biyu da ɗaya a yau kuma za a shiga wasan mako na biyar duk na bangaren la liga na shekara 2017 zuwa 2018 kungiyar kwallon kafa ta valencia a yau ɗin za su karɓi bakuncin malaga da misalin karfe 7 bakwai na dare agogon Najeriya. Barcelona a gida za su barje gumi da ƙungiyar kwallon ƙafa ta Eba da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da ƙasar Chadi. Daga ƙasar Spain za mu koma ƙasar Jamus ita ma a nahiyar ta Turai inda nan ma ake fafatawa a wasan League na kasar wato bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan mako na biyar inda kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund a yau da su fafata da stuttgart da misalin karfe biyar da rabi na yammaci a agogon najeriya shalke opo kuwa gida da su karɓi bakuncin baya munich ne su kuma da misalin karfe bakwai da rabi har ila yau da misalin karfe bakwai da rabi kungiyar kwallon kafa ta fc augsburg da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig yayin da Wolfsburg za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta da Bremen duka da misalin karfe bakwai da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad har ila yau muna nahiyar ta Turai amma a kasar Ingila shi kuma a gasar cin kofin English Football League na shekara 2017 zuwa 2018 inda za a buga wasanni sha 11 a yau din kungiyar kwallon kafa ta Leicester City su ne za su karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Bristol ko za su marabci Stoke City za su karɓi bakuncin stoke city ne yayin da wolverhampton za su ɓarje gumi da bristol rovers ita ko kungiyar kwallon kafa ta christian palace za su karbi hukuncin huddersfield town ne da yin kungiyar kwallon kafa ta volley ta su fafata da lead united sai west ham united a gida su fafata da bolton wanderers afc bournemouth kuwa za su barje gumi ne da britain and hove yayin da kungiyar kwallon kafa ta aston villa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta middlesbrough sai brentford su karbi bakuncin norwich za a buga wasannin ne duka da misalin karfe 8 saura fata na dare agogon nigeria sai wasa biyu da za a buga shi da misalin karfe 8 daidai inda kungiyar kwallon kafa ta Tottenham za su bar da gumi da Barnsley yayin da ita ko kungiyar kwallon kafa ta Reading za su karɓi bakuncin Swan City A labaran kulob da kulob kuwa har ila yau muna nan a kasar ta Ingila bangaren kungiyar kwallon kafa ta Manchester United inda kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din ta yi kira ga magoya bayan ta da su bar nuna bambancin launin fata. Manchester United ta faɗi haka ne sakamakon abin da ya faru a wasan da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Everton a ƙarshen makon da ta gabata a cikin gasar cin kofin Premier League na bana na shekara 2017 zuwa 2018 mako na biyar inda manchester united din ta lallasa everton da kwallo hudu da nema a yayin wasan ne magoya bayan manchester united suka rera wasu wakoki da ke nuna bambancin launin fata ga ɗan wasan gaban manchester united mai suna Romelu Lukaku bakin fata kuma wannan ba shine karo na farko da aka ji magoya bayan suna yin irin wannan waƙoƙin ba domin sun rera a wasan da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Basel na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai wato yofa Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 inda Manchester United din ta doke Basel da kwallo uku da nema hakan an fahimci suna nuna launin fata ne ga shi dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din ta buƙaci magoya bayanta da su daina irin wannan mummunan ɗabi'a mara kyau domin hakan cin mutunci ne romelu lukaku dan shekara 24 da aiwa dan kasar belgium kuma bakin fata ne ya dawo kungiyar kwallon kafa ta manchester united a bana daga kungiyarsa ta everton a kan kuɗi fam miliyan 70 inda a yanzu haka ya zefa kwallaye har biyar a raga a wasannin league biyar da manchester united din ta buga ƙarshen abin da ya sauwaka da labarin wasan kenan daga nan dandalin voa huta lafiya